wallahi tallahi suna rayuwa ne kamar dabbobi mace tana zaune ne kawai kamar tsintiya a in bishe ta ne neman wata kawai da kamar ya ce ita kanta ba ta san kanta ba ba kana za a dawo gara wai wanda ya mace kanta wannan wadatancin yau su kuma wani zai ci ta to na rantse miki da Allah idan mace ta san waɗannan kuma ta san abin da zai kai ta gidan kenan saboda ita mace ce wannan kayan auren an kawo da idan ita mace ce wannan sadakin an bayar da ita mace ce wannan zirga da yana yi don ita mace ce sannan haka ya kai ta gidansa to na rantsi miki da darajar Allah to yadda ko kuke ganin ta wallahi tallahi ke kai nasara a gida to sannan kuma a zo a bata shawarwari abin da ya shafi kwalliya abin da ya shafi ado abin da ya shafi waɗancan wannan ba duk wannan abin da muke karanta ba wani maganar kwalliya ba wani magana tsara ɗan kwalar ba a ake kanki gudan kanki ake magana da ita malamar sa dukiya ce haka take kawai abin ta ita kanta ma ba ta jin ita kanta ma ba ta jin ita wata ce kwarai da gaske kar ba rubuta ne wannan hada dukiya eh to dai kun kun bin wannan gab gab gab gab ko na da Allah ya halitta ta akai shi ne furan karantanta akan mazaji sai da inda za ta fita yau ta ce ta tsaya tana neman masu ɗora ta mutum ɗari kuma yanzu magana kira zuwa mun fahimta ko saboda ka fahimci waɗannan sinadarai da su ne Allah ya sa hasken fuskanta karɓuwar da matsayinta a kansu ita Allah ya ba ba kiwon su ita za ta kiyaye ba wai Allah ya zai yi mata su ba muka ce akwai wacce wallahi in da suka goyo mai kyau ba tun da cikin iyayenta suna budurwa na rantse da Allah haka za ta yi auren ba ta tattare da komai a cikin ta yana ce mata akwai wacce kuma za ta samu ta kai ma a ce ta aike inda mijinta zai zo ya aure na rantse da Allah a zai zai zai ka kada ma gare ki ba ga ta nan yau shekarar su ashirin suna da zai auri budurwa na rantse da girman Allah zai ce ta sau uku a kan shi kun bai su magana saboda ka wannan gaban da kuka rasa sakon da ke ciki shine ku Allah ya ba ku haƙƙin ku karɓar shi ko Allah ya ba ku haƙƙin ku kare kanku da kanku ko Allah ya ba ku haƙƙin ku kare kanku da kanku duk azaban da ake faɗa nan ba wai za ki yi wa zuci ba ne za ki yi mai matsayi za iya yiwa a rayuwa Allah ya rubuta ki mazaje biyu ko mazaje uku ko mazaje uku kuma ko da nake ɗaya ne ba ai kina kina son mijin kin ya rasu da ke domin bukatun ki suna alaƙa da natsuwa bukatun ki wallahi tallahi suna alaƙa da natsuwa saboda haka kawai da ba a yi amfanin addini kiran sai ta kuma ne addini to shine addini dama annabi yake in ya rasa wani ɗabi'a ya samu wani ɗabi'a in ya rasa wani zai rasa wani to ko da ya rasa abin da yake so addini zai sa wannan abubuwan su yiwu to kin ga yaki dan samu sauki akan wanda in bai samu abin da yake so ko zai kawo na kanka zai auki miki mutunci zai auki to da kanki to addini shine zai sa ne miki kara akan waɗansu abubuwa da yawa wanda za su tafi rayuwarki to sai ki samu waɗansu abubuwan suna gudana kuma daidai kuma yadda ya kamata amma akwai dalilan su daban amma dai yanzu ai muna magana akan mace karfe ta kai wannan matsayin ya zan ana mata ne don ita ba ta sannan kuma ku je idan karuwa ce ya samu nasuwa da ita zai saya mata gidan ya saya mata motar sai ba ta jirgin saman sa ya ba ta jirgin saman sa jirgin hajjin abin abinda ake bukata <coughs> nasuwa kuma Allah ya ce ya halitta kowace mata da wannan nasuwa abinda ya sa na kira bar wannan gadon ku fahimci wannan natsuwan nan hannun ku ne ku ne masu samar da shi tana zaune da mijinta akwai lokacin da ganinta ba zai dace sha'awa sai ta kai mu matsayin ta cire suturanta wata kuma ta cire suturanta ba za ta tashi sha'awa ba sai ya taɓa jikinta wata kuma ya taɓa jikinta wallahi ita za ta kasaba sha'awar da kanta da kanta kafin bukatar ta biya to ya kuma aka ce mata ita take buga bugan yadda za a biya mata bukata shi wanda ake so shi ya nasu yanzu ke ce kike neman nasuwa in ga an samu adabi to wallahi tallahi haka za ta rayu a cikin takaici da bakin ciki wata ran ta zauna ta yi ta kashe auren ne وتلنت زورا تزولا لي وتلنت يمينيني لي إلا ذات شاكة أتكوما جيبي حتى زيش كوما جيبي أمام سوى أنن سنا دريد الله يحل سيطة الشيء يا نون السيوى سن يباير إذا سن يسنسيتا وستر مرة فتسلت تبنا بغنا أكم مطوان سكواني أبو وتفكم إيه كفتا باسما تبديكيني تبديكيني سكاكو كيني تبديكيني sosai sosai sosai sosai sosai ai matsalar shi ne ai matsalar shi ne ai kun sha sha kuɗi akan irin waɗannan wato jajircewanku jajircewanku jajircewanku A kan yadda za ku dama ma kanku wannan matsayi maɗaukakin shi ne wasiri shi ne da matsayi Allah ya samu dace kun bai nan cewa kiwatar kanku hurumi ne da kanku duk abin da kika ji mun karanta cewa mace ta nisanci shi wajen ci yi kamar da kisan abin kau da kai kiwa ce da shi duk abin da aka ce abu kaza matsayi ne na mace wanda zai taimaka mata wajen kiwon kanta ne da hankalin cikin a rayuwa banda addini ba abin da ya sha nake gaban wannan abu wallahi wallahi nake muku wallahi nake muku Ai mun karanta asirin halal da ku sihiri ne na halal wallahi ta asirin wannan ya canza miki gida na rantse da Allah in tsafi aka miki ba zai kaji ranta miki da abin wallahi na'am sai na jahiliya duk iyaye suke amfani da su waɗanda shari'a ba ta yi da su ba to amma dai ana ba su uzuri saboda ba karatu suka yi ba kuma sun fahimci wannan kabiyar yadda take da saboda haka shi fita ya kasu kashi kashin farko akwai wanda kishin mace sai da son mace in zai shigo gidan bai ganki a gidan ba to sai gidan ya kunta ta mishi in zai shigo gidan ba ta gidan na rantse miki da Allah akwai namijin da sai kin bar gidan yake samun warwara a gidan wallahi wallahi su akwai kuma wanda kawai saboda ya baki haushi ne kawai ya kullar da ke zai hana kin ba san zaman a cikin da amfani ba in tafiya za su ki wata wallahi bai gane shi ba amma kawai saboda ya kula da ke wasu ya san zuciyanki ya kama abin bari ya rama yana da ce ki je ba to ya ce ba ki ba kuma kina gidan ba za ki ke shiga ba ba wani da kira ke ke ke ba ba wani da wani ke ba wani yana wani ta zo a gunya ya kina ko zan da zai yi ba da kira ina gidan ya ce ba zai gidan kira da wani kuma ba kuma a gidan ba ruwansa da shi zai shiga gida ba zama da benemin da shi ba sun gano da da hana shi da yi bayan a cikin wurin kishin su kwana Allah ya sabu dace to da kuma fahimci wannan gaban ko an kallafa wa mutane ta tsare matsayinta da kanta da kanta kuma ku fahimci wannan abin bai shafi komai ba saboda haka nasiya na ke ma yarki ko menene ko na ki gaya ma wani ne ko menene wannan abin ita ya shafa abin da rafi gaya masa nan ita yin tsatsa in ta fata ta fata makanta saboda haka ki samu mace ta yi aure tana zaune shekara ɗaya shekara biyu shekara uku wata zuwa shekara hudu al'amuran sanduk sun ce ta yi samu ‘ya'yanta biyu uku sai a sallame ta ‘ya'yanta biyu uku sai a sallame ta to kuma abin da bai ga kuma mace shi ne su waɗannan ababa da shari'a ta ce mata sun tallafa ma kansu malama kullum karuwa aiki yake wato kullum kayyafa suke wallahi tallahi eh. kullum kayyafa suke to da gurgudun mace yanzu misali ɗin eh, ita ce idan misali budurwa ce ko amarya ce Su ta kawai tana zaunen ta haka kar ta yi komai duk abin da waɗannan abin yana cikin ta kun fahimta amma daga inda ta yi wata bakwai wata takwas shekara daya shekara biyu to wani ba ta shi ba to shi ke to amma daga lokacin da ta shiga gidan cikinta da zafi mahaifanta da dumi komai yadda manzon Allah ya faɗa kuma ya cikin da waɗannan ayyuka to za ta iya ta shekara goma a gidan matsayinta yana nan yadda ta zo a budurwarka alamun na kasar masu saka alamun na kasar masu saka masu in ta yi waɗannan abubuwa to alamar ta fara samun waɗannan matsaloli abu na farko kawai tsewar mutu kawai tsewar mutu kun san wata za ki samu mutu suna da zafi ba su ke karsa ruwan wannan sunan ka kauracewa in ba ita da kanta ta tashi ta kai kanta da kanta to mace kuma yana da cikin cikin da wayar da ta kwanta kai ya kai barcin da ta eh. ta kai barcin da shi zai zo ya tashe ta haka ne ko? Eh. shi zai zo tashe ta da kanshi mace mace ce malama to ta kai ita ba ta ji ma wai wai ne ne wai wai wai kwana ne a kawai za ta je ne ta zage ta kwanta abun ta kawai eh ba to ai ai matsalar shi ne akwai wani malami da ya zo eh Abdulrazak daga Saudiya ya zo yana irin waɗannan laccoci da sauransu din sai suna ta musharaka da mata sai ta ba ba da ta muke ba muna biya muku irin wancan ne kun gane magana yanzu je karatun kamar ba da ku ba ne ba eh wata mata ne eh to wata zai ta kwanta in ta gida ba ta za ta kata yanzu ya ta guggugawa ya ta gugguga ki bude mana ki bude mana wata ta ce sauran yau ke kusa ke wannan magana sai ce ce zai ce zai ki zai ki duba ya kuda kowa na kuda kuda kowa Allah miskin miskin miskin mana wallahi tallahi mace sai wannan matsayin babu abun tausayi a duniya mace tana mace mace tana mace haka ku ji ba ina ce muku kar ku je ɗakin mazajen ku bane yawa amma eh, eh yawa amma ina ga muku da cewa mace takan kai matsayin da dole a gane ta saboda haka abu na farko kawar cewar yana daga cikin alamar sanyin jikin mace. Wa alaikum akwai wanda ta yi kan a gidan eh eh ah, ai ta kan zama kawai wallahi jinne ta ne kawai ba ai ba san eh sannan eh ai ai ta biyan waɗannan ƙwayoyin halittar shi shi ki da sanin ne ta biyan waɗannan ƙwayoyin halittar shi za a kara da namiji gina ke tsakka da mace idan mace cikinta yana da wannan tsamin wa'annan ƙwayoyin halittar suna raye a cikinta in tana daga inda motar nan take yana nan hankalinsa zai koma kan hankalinsa zai koma kan now bayan biya duk ita eh, na ni ban sani ba bai ma ba da shi kai tana zaune da yayin da ne a ah, ina ta yayi wani yayi yayi ya zama aiki ai kawai ai ta zama miskiniya ai eh, ta zama miskiniya Allah sarki a ya kawo a an kama wannan magana ma ya riko an ya kawo ma saboda ka muna magana ne akan kauracewa da miji mun gane kauracewa da miji nan muna ba da alamar wai ma'aunin da mace za ta dinga gane halittar jikinta zafin jikinta sanyin jikinta yanayinta su akwai da mutum abinda galibin ku ba ku fahimta ba shine ah, ba komai ne ba miji yake walakanta mace a kai wani wallahi abin da yake mutum shi ma yana damun su amma kun san muna da wani ɗabi'a ne mu hausawa ɗabi'ar da muke da shi shine komai abin da ya shafi irin wannan alaƙa din kun gane ko irin wannan alaƙa din ana tsoron tattauna ta ana jin kunyar tattauna ta abin da ya kamata ki nemi shawarar mijinki abin da ya kamata ki san me mijinki yake ciki ba dan a sani ba kuma dan a rayu kuma har a mutu so wannan na daga cikin ƙauyancin mutanenmu wanda zai ba su a cikin waɗannan halaye saboda haka alama na farko na cewa mace ta samu walakantuwa shine ku ji ma za mu zo mu karanta na wa'annan abubuwa ba idan mace ta tsare su ma babu ma yadda za a yi na ma ya kaurar ba babu yadda za a yi namiji kaurar babu yadda za a yi namiji kaurar ba saboda haka akwai kauracewar miji na biyu akwai ƙarin aure dab da dab kun fahimta waɗannan illoli da za mu rubuta ba wasu suke nuna tuwo da ya ke nuna matarsa cikin su ya masu ta fara da wani matsalan ba sai dai suna daga cikin alamu da suke nuna ta samu matsala abin da yake wajibi biya kanta daga lokacin da ta ga haka ta yi sauri ta ankara ta yi sauri da ankara kun gane bai rike faɗa ta yi sauri da ankara mace ta zo watan ta hudu watan ta biyar watan ta shida shekaran ta daya ya ji ya kama neman aure ba bayi da gurmi bane a shari'a ba an ce ai biyu bane ba ta yi to amma yanzu mu da mu ke ki gane shin aurensa ne aurensa ko kina da matsala ne da mu idan kika gane wata sa ne ta ɗebo shi wata soyayyar su ce can ta ɗebo shi shi kenan kin kukuta amma dai ke ke cikin ɗin kanki ko daga wajen ki ne domin kar matsalar daga gunki ne ke kuma ba ki iya gane matsalar daga gunki ba ne ki zo ki ta cutuwa ki zo ki ta cutuwa ki zo ki ta cutuwa ki zo ki ta cutuwa ki yi kokari in kika farantar da kanki ya tabbata cewa wani abu ne ya hada su can a a soyayyar su ne daga ofis a a soyayyar su ne a makaranta a a soyayyar su ne a ina ne sani'ima abun da ke bai shafe ki ba to alhamdulillah ki tsaya abinci Allah ya kawo ta mace in ta yarda da kanta na rantsi idan Allah kishiya wallahi ba ta dame ta ba wallahi ba ta dame ta abu na uku kawo uzuri don kaucewa saduwa ga namiji yana ta kame kamen da zirai ko bai da lafiya ko da waɗansu kirkire-kirkire wanda yara za ta fahimci dai yana kawo uzuri ne don kauce mata to matsala yanzu ba na azzalimi ba ne a'a matsala ya ce ne ba na azzalimi ba ne matsala ne na ce kuna fahimtar wannan karatu sau da yawa na matsalolin suna kasuwa duk mutum suna ganin ana zaluntar ta ana ci mata mutunci ana walakanta ta kuma wallahi matsalar daga kanta ne sharrin da mutane abu a sharrin mutanenmu shine shi ba zai iya fitowa ya gaya mata matsalar ba ita kuma bisa al'adar matanmu ba za a gaya mata ta ɗauki kanji ba nan gaya mata masu a ba shi kenan kawai a shi kenan magana ya tare ba shi kenan ba na yawwa to shi da ita ya faɗa ba ita kuma ba ta sani ba ko ba ta san ba

ya kun bai si mamadar da ba to abu ne misali in ya yi kaza ne an sai karya kara an sai karfi kara an muku fada kuma wannan abu ya sake faruwa kuma wannan abu ya sake faruwa to matsalar ne wallahi ma da ma ki samu mutum yanzu ta zauna tana fama da irin matsalolin da zaman gidan aure da sauransu amma a duniya ba ta taɓa tunanin matsalar ta ba Allahu akbar Allahu akbar eh karshe sai ake ko mai sihiri ne ko an mallake shi ne ko wani abu da sauransu Allah sarki wannan yana nuna cewa baya samun wasu ka wuce wai ai mutanen mu al'adar mu da ba ai ai ba a faɗa shekaru shekaru wannan wannan matsayi komai ki lura komai komai da a yi amma ban da wannan komai da a yi shara'ansa babu nan da za ta rikici ya shafi tsakanin shi da rikici wai shi a kaddara wai wannan ya shafi matsala jinsiya ha na ba ya da bake ta to ina da dara inda a ce inda a ce ta san me take sai sa wato kusa wani abu wato babu abu mafi muni shi ne misunderstanding wato rashin fahimtar juna tsakanin ke da mata duk yadda za a yi tsakanin ki da mijinki ya zama idan abu ya shafi matsala na gida a zauna a warware in an samu matsala na gida za mu zo mu karanta muku za ku ji akwai matsaloli da mata suke samu ya fi guda goma wanda namiji ne kawai ke ke sani ita ba za su taɓa ke sani sako da za ta iya zuwa ta tsinkaye shi bayan shekara biyu ko uku to duk lokacin da ta fahimce shi kamar ciwon sanyi mace ba ta iya gane tana da shi sai bayan shekara biyu shi ne akalla sai bayan shekara biyu amma shi yau ciwon in ya same ta yau gobe in zai sata ita zai gane to kuma ya dinga ta duk lokacin da zai sata ita zai sata ita ne a cikin takaici da kunci to zai zama mishi ya fi mishi sauki ya yi tafiya ya bar garin akan ya kwana a ɗakin so ita kuma ba za ta taɓa sani ba sai lokacin da ciwon ya bayyana mata to a lokacin ita za ta sani to suna nan irin waɗannan matsaloli wadda su mazan su suke iya sani mace ba za ta iya sani ba to idan aka ce haka ne kuma aka ce babu kwanta tsakanin ki shi mai kyau wanda zai iya miki bayanin matsaloli ko matsalolin nan in ba shi ya gaya miki ba ba za ki iya fahimtar su ba haka ne ko ba ka ba in da min ki ne ke ba za ki da kanki da kanki ba dole shi ne mai tsaye miki to in babu fahimtar juna mai kyau yadda za ki iya sanin saƙon zai ke tsakanin ki da shi ta gunsa yaya da a yi zama yi wa goma na za su abin da ya shafi yanayin cikinka karuwarsa da raguwarsa wannan yana kan wa'yansu ayyuka ne da za mu faɗe su wannan baya alaƙa da shi abu na hudu na hudu cututtukan al'aura sukan sabbabar da na kasar masu zakan mace cututtukan al'aura su kuma suna nan da yawa bari kuma ajiyar talatar eh. da ta cututtukan al'aura kuyi Har ne yake wata gaba ba ta fahimta ta wanda a ce mu ba sauran karatu mu zo mu yi akan kuma a karatun baya a dawo da a na na eh, za a gane cututtukan al'aura to mataki na farko akwai cututtukan da a bayyana su na biyu namiji ne zai iya fahimtar su to wanda namiji zai iya fahimtar su hanya biyu kawai za ta iya fahimta hanyar farko shi ya fito ya mata bayani hanya na biyu ta ga ya kawar su ba kun gani ta na in dai ba zai iya fitowa ya gaya mata ba to akwai su mata in kuma in ko in ko bai kallon in dai da wannan matsalar zai bayar da ita alal akalla zai dinga ba da waɗansu gas da waɗansu abubuwa duk da ba za a kuma jajircewa wajen ganin sun kau da kai sun asar da kafa wa mata akan waɗansu abubuwa amma daga lokaci zuwa lokaci gwargwadon karuwarsa gwargwadon dole ya gani saboda ka hanya biyu ne ko dai ya fito ya mata bayani gaskiya abin da ke damunsa dole kuma kowace mata ta buɗa wa mijinta wannan wannan wannan wannan wannan kofa ya fito ya gaya mata yo malama su ke ce mishi ma ina maka da shi ka gaya saboda da Allah ne ina maka da shi ka gaya mu bari wannan kuwa uba wanda da shi mishi ina maka laifi in abin da laifi maka daɗi ba ka yi hakuri ina maka laifi ka gaya ina maka da shi balle matsalar da ta shafi zaman aure bari matsalar da ta shafi zaman aure saboda haka yi ya dole kawai ku da wannan kofin makanku ku buɗe wannan kofar a kanku ku dinga zama da mazajen ku suna muku baya ba wani abu bane a ɗaya yawa ni idan akwai wani matsala ko ina da wani damuwa ka gaya ne. ya fara kaure cewa su wannan alama ne ai wannan ba muna ta su ne suke tabbatar da tana da matsala ba amma ne daga lokacin da ta gani to ta yi kokarin fara binciken kanta da kanta. ya gaya masa za mu zo mai bayani a kansu za mu zo mai bayani a saboda haka zalibin farko matsalolin da suka shafi al'aura alal itlaq matsalolin da suka shafi al'aura suna sabbaba mace ta samu nakasa na masu ta ba fa mijin ta kawar mata kawai ba ita kanta jikin ta kan lalace birgu jikin ta na lalacewa jikin ta yana lalacewa saboda ka duk duk abinda mace duk da mace za ta gani na canji a tattare da ita ya saurin daukan matakin yara maka kanta daga zarar mace ta ga canji a tattare da ita ta yi saurin ɗaukan mataki makanta ta ga wani ruwa yana zuba mata wani abu haka yana yana fito mata ta yi saurin ɗaukan mataki makanta wai kan da gado da mijin bai sani ba zai sani zai sani domin jinsiya jinsiya ce kamar kamar kunnen ka ne in ya tabu za a ce ba ba sani ba to daga lokacin da mutum ya haɗu da mace to suna zama abu ɗaya ne da jaribinsa babu wani abu na labarin da bai sani ba saboda ka in ta tura mai karni abun zai ji in jikin ta na wari abun zai ji in hamatun ta na wari abun zai ji duk yanayinsa saboda ka cututtukan al'aura suna daga cikin abin da suke na suna kuma masu daga mace ba ko muna magana kan waɗannan matsaloli sun shafi miji ba ne kai tsaye a sun shafi ke kar ku karanta wani mu ɗauka muna maganar miji yanzu miji kan in ma bai in ma sai da ki mishi ba a zai rabu da ke da ki wannan matsaloli da ke gan ko da a gidan ku kuke a gaban iyayen ki da su ne ki ko wani bai ta aura ba ko wani bai ta aura ba saboda ko da a cikin gidan ku kina zaune ne a gaban iyayen kina ganin wani matsala da ya shafi waɗannan matsaloli ba su yi ƙoƙarin shan kan matsalolin da magance su domin za su gurɓata mata cikin ta sai na sake ware na biyar na musamman sai kawo shi ciwon sirri sukutum da gudansa domin shi ya fi ta'asiri ya fi ta'asiri wajen lalata cikin mace akan kowane cuta na al'aura ɗaya daga cikin hanyar da ake samun sa akwai zama a fulo zama a fulo a kan siminti zama a kan siminti eh, babu wani abin zama domin duk abin da mace za ta zauna in dai kamar misalin taburma ne ko duk abin da leda sanyi baya iya wuce leda kun fahimci magana eh, ko da waje ne fadama za a yi gida ko za a yi wani abu yanzu da bayan da aka samu sai a cikin irin manyan ledodin nan sai a shimfiɗa a kasan sai a yi gini a kai yanzu aka ake yanzu aka ake idan waje dama ne ko din da sanyi da sauransu to idan an idan an lara condition din sai a cikin manyan lejodin nan sai a shimfiɗa sai a yi gini a kan shi kenan eh, to duk abin da ya shafi irin wa'irin duk da abin da ya shafi leda ne to shi ba da wani matsala abu na shida akwai kone na biyar shi ciwon sani to ka ce abubuwan da suke tabbatar da shi akwai zama a kan za mu zo mu bayani za mu zo mu bayani yanzu muna faɗan cututtukan abu na shida konewan hanyoyin al'aurar mutum hanyoyin jijiyoyin al'aurar mutum biyu kan kone to shi wannan in ya kone inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne za mu bayani a kai domin hanyar jini da Allah ya sa shi a al'aura mace ko miji ne duk girman su bai wuce hanyar jinin da yake kai zuwa farwa ba ki ɗauki kwakwalwa ko na dabba ne za ki wani layi layi haka zare zare zare zare zare to haka Allah ya yi su shi yasa babu abin da yake haɗari a rayuwar mutum kamar ka saka wani abu a al'aura yanzu kun ga ko magani na ordinary magani da muke sa irin su anticulus da sauransu kowa akwai gwargwadon karfin sa da za a bata wadda sau da za a ba wa babba an ba ma yaro sai su tafi gwargwadon abin da za a yi amfani da shi daban yaro da babba daban mai ciki ko da ba da ciki daban kowanne da irin job din da ya kamata a dora shi a kai to al'aurar mace babu wani job a duniya da yake ɗauka sai dai a samu takfifi bari muku bayanin takfifi ne ga malama aisha likita ce idan aka sawa mutum ruwa so kun ga da kibira suna ina ɗin a hankali so idan aka sake ruwan yana zuwa da yawa zai iya taɓa mai zuciya ɗaya da cikin illan da yake inda na ka dinga ɗin is is is is is da ɗan sauri sauri sauri to zai iya sabbaba mutum ciwon zuciya mai haɗari eh na mu ne. mai alright so amma idan mutum a wai da zawai kamar zai mutu aka sai a ji a cikin roma kawai ba ta ba zai fara da shi wannan matsalar ba ne sai dai yanzu ransan ya fi sauki a samu ran a bar wannan matsalan kun gane magana kin gane magana saboda ruwan cikinsa da yake fita to yanzu a yi sauri a mai gurbin duk da tsotsan zai iya sarrafa ya shi wannan matsala din to amma sai yanzu ran da ake so a tuna ce to domin ruwan cikin sannan na iya yi wa mutuwa da saboda haka yanzu a yi restoration da sauri da sauri to idan aka samu ya farfado ya taso to kuma sai dai kuma in ma ya samu matsalar sai dai kuma cigaba da jinya yanzu kun ga an magance matsala mafi girma ne akan karama to duk abin da kika ga a duniya ko a jinyar asibiti ne an ce a tashi a al'aura to sai dai a yi haƙuri da cutuwansa ne don kashe wani babba amma ba wai ba zai cutar ba ko abin da za a tashi a aura kuma da cutar da al'aura bari karanta muku wani hadisi na sayyidina ali al'ali bin abi talib radiyallahu anhu kan yace khairu nisaikum mafi alkhairin kowace ya mace daga cikin matan da Allah ya baku al'afifatu fi farjiha ita ce wadda ta bi tsaro da kayan yakinta ma abin da zai shiga mata al'aurata shi yasa rai yi kinsa saboda masu abubuwa a cikin al'auransu al'afifatu ba'adu sifatin misali المغبوبة للرسالة سيدي خير نسائكم نبي الخير مكي وكتفن شيوة كذا انت تشي ما ترد تشي سيوا كسر الدم اقل ده بيش كمدى على اورا بابو دي اما ولي ابو ما تنيني قومي ابو اتاشي اعلى اورا كما بينا اسمه سيبا بابو شي eh ana biya muku waɗannan abubuwan ana biya muku waɗannan abubuwan kuna wasa da kanku kuna wasa da kanku kuna wasa da kanku kuma wallahi cutuwar cutuwar ku ce wato inda kun san maza akan abin da ya shafi mace inda kun san maza akan abin da ya shafi mace wallahi inda yadda Allah ya ma mutanen Saudiya arziki haka ya ma mutanen Najeriya arziki da mata sun shiga uku sun lalace na rantsi da Allah wani kawai bayi da yadda zai yi wani kawai gidan haya ya ce shi wani kawai ɗakin da zai ake miki ma matsala ne wani kawai siyar da kuma matsala ne wani kawai in kun tara yaran shi kaɗai bala'i ne wallahi na ce mu. inda a ce mu maza a ce wai Allah ya yi wadata irin na larabawa yadda mutum komai ya fi ƙarfinsa a rayuwa na rantsa da Allah da zuba shi ya auren ki ba in an samu ne eh ai ba ma abin da ya fi illa mafi muni ba ya mace irin turare bari ya ku da abuda ina zuwa kuma kun fahimta ai wankan hana ana yi da turare ana kashe a rawa a cikin rawa mun taɓa karatu malama cewa ana sa turare a al'aura? Ya. To. Eh. Eh. Eh. دعوا دبان فتستكي أثر الدم أقول لك في جامعة توك إيدا جلية تبع ميجي أدسنجي كي بيجي قوجيش أما أساسي على الأولى سو أدينا أدينا أدينا koma menene koma menene a daina sa shi alawa wanne al'afifatu akwai shafukan da na so muku bosu sakin su mun fito farkon babu da mutane al'afifatu fi farjiha al'afifatu khairun lisa'ikum al'afifa fi farjiha akwai jinyiyyuka da suke samun al'aura jinyiyyuka matsaloli da suke samun al'aura wadda akwai magungunan da ake amfani da su don magance waɗannan matsaloli ko su ana amfani da su a al'aura amma nan muna maganar mace kawai ta je ta nemo wani abu ta saka a ta don biyan bukatarsa shi kuma na wankan haila ba a sa turaren a cikin al'aurar kadira kadena saboda haka dai maganar da mai nufar da muke magana a kanta ko ko don Allah kuna ta maimaita abin da mun zamun wuce shi ah, irin waɗannan sinadarai suna ɓata hanyoyin jinin al'aurar mace suna ɓata hanyoyin yanzu idan misali mutum ya sa abu a bakinsa kuliblis cewa hanyar jini ne ke kawo mishi ɗaki ne zaƙi ne in ka kalli abu hanyoyin jijiyoyin kwakwalwarka duk abin da ka gani kwakwalwarka ce ta fara gani kafin ka kalle shi sai ce dogo ne gajere ne duk abin da ka sa a bakinka kafin ka ji zakinsa ko sai kwalwarka ta karji zakin to tukunna sai ka isar maka zaki ne ko daki ne to haka saduwa duk feeling da mutum zai samu sai kwalwarsa ta amsa to waɗannan hanyoyi da za su kai saƙon babu su in gane ko saboda haka abu mafi girma da mutum za ta ke shi ne gudan sa abubuwa a cikin al'aurarsa eh bushi ita ya yi mai kuma ta ba ta yi mai ita ma ba wata sannan ke faruwa ba ki fahimci maganar ba ne muka ce daga lokacin da aka fara saduwa da mace da miji sukan zama abu ɗaya ne very good saboda duk sakon da zai riske shi a jikinta kai tsaye zai je mishi ta jaka waɗannan su ne abubuwa guda shida na rubuta game da abin da yake alamun da suke nuni a kan na kasar kyamata sai ababen da su suke ba da kula wa kyamata kan rike masu takarda, abu na farko akwai sauran zanki goma ko eh. na eh ababen da suke rayar da masuntakar mace wato waɗannan abubuwa da zan gaya muku kun gani waɗancan abubuwa kun ji su ku yi baya baya da su ku yi baya baya da su ku yi baya baya da su karki yadda a zo da wani abu wai daga saudiya ne ko daga ina ne ke ɗaukar kisa a nan gida ko mota karki yadda ga waɗannan abubuwa da za su kiyaye babu yadda za a yi wannan ya yi ɗayan goman aikin da waɗannan abubuwa da su waɗannan ba su lokaci duma da ta sa kanta a wannan hanyar kamar yadda muka faɗa shi ne kawai za ta yi ne in ma don mijinta ya ji daɗin saduwa da ita ko na da sauran za ta zo ta makanta illa za ta zo ta makanta illa rashin sanin ciwon kai da muhimmanci za ta zo ta makanta illa za ta zo ta makanta illa kuma haka za ta rayu tutur ita rayuwar ta shekara ashirin za su yi in eh, ya dinga saka abubuwa cikin al'aurarsa ko kuma ta dinga wannan shaye-shaye abu na farko maganar aswaki maganar aswaki in ma baki aswaki ba goge bakin ki yadda a rana ki aswaki kasa da sau uku ku kiyaye wannan wannan ba ina ba ku shawara ba ne ya zan muku doka ki ɗauka makanki doka ne makanki abin da aka ci a baki mun yi karatu a kasin da ya wuce ko duk abin da mutum ya ci a baki mace karnin sa da fita a al'aurat wa suna da bambanci babu wanda ya kai aswaki asalin aswaki musamman in kika samu al'arat jera zai sha wani isa da rinta da daga tafsiri na samu an kawo shi katon guda aswatin arak asalin aswatin da manzon Allah ya ishara akan annabi ya ce abubuwa da yawa yake karawa yana kara karfin ido shiru ina zuwa ba kin yi tambaya ba kin rasa ba kina karawa yana kara karfin ido ganin mutum ya zama yana da kwari yana da karfi sannan yana ƙara kaifin hadda shi al'arat al'arat shi wannan ita sannan yana tsare duk wani abun da zai wuce cikin mutum daga bakin sa na karni ko wani da zafi kamar ka lafiya mu kun bai ta magana ko bai eh, eh, eh, ta mishi da sauƙin lafiya babu babban abu mafi muni ba babban abu mafi muni abin kyamata kamar wani karni ya dinga fita masa daga Ya karsa da miki ya guje ta kudin zafi karsa da miki ya guje ta yadda zai guje zaki to duk abin da mace ta ce in dai har ya fara ruɓa mata a baki to zai fita mata ta hammatanta da al'aurata kai zai fita ta hammata da al'aura in ka ji hammatan mutum na wari abin da ya ci to idan mace za ta hammatan ta zai yi wannan warin al'aurar ta yana wannan warin wallahi saboda ka asuwaki Yeah. kun san ya ka Allah yi ne watan ni kai na tsoron kai na ni mutum ne a duniya babban matsalar da nake da shi a duniya kenkeni kenkeni eh, saboda kai na daga cikin babban abin da nake razana iyalai na da shi Allah yadda kenkenin da ni kai na har ina tsarguwa da kai na da kai eh, wani abun na kan ba shi saboda kenkeni Eh. to aswaki saboda haka aswaki dole ne kar mace ta yi kun ga wannan abin gaya muku ki daina alakantar da shi da aure ko kwaya ɗaya karki alakantar da shi da aure in mun yi maganar aswakin nan a gidanki ne a a kira gidanku ne in duk abin da za mu yi magana karki ta fi kulla alaka tsakanin shi da aure wannan magana ne muke akan kanti ke kudin ba muna magana ne akan zaman aure ba ba muna magana ne akan yara ke zaman aure ba muna magana ne akan ke kanki yaya za ki rayu da kanki da kanki saboda ka waɗannan abubuwa kina cikin gidan babanki ne a'a kina gidan yayanki ne karki yadda waɗannan ababa su ce saboda haka ki karki yadda ki ci wani abu su ci wani abu dattinsa ba ki kusar da shi a bakin ki ba kar ke yadda da wannan duk abin da kika ci ki kusar da shi a bakin ki alal akalli in kika ci abinci mafi karanci sun sha ruwa to kurkura bakin ki zuba wannan shi ne mafi sauki ba ki yi brush ba ba ki yi asuwarki ba amma dai duk abin da kika ci kika sha ruwa ki tabbatar kin kurkura bakin ki duk daudan tuwon da a shinkafan da ke bakin ki zuba karke ta shinkafan nan ya ce ya lalace miki a baki now eh Allahu akbar umurce su da aswaki sau biyar kenan to mana ba wannan fa na maza da mata ne gaba ɗaya ba ba fa na mata ba sau to wannan magana kar ku ɗauke shi muna wa'azi kar ku ɗauke shi muna wa'azi kar wani ta ta je kuma ta zauna ta da kamar kar ki in kina da hali ki sai ɗinki da wuce naira ɗari ko ɗari da idan kin sayi guda ɗaya sai ki wata da shi ran asabar in ba na manta ba za a zo za a kawo muku mutum ya biya biya eh yawa yawa sai sai ku tuna mu ko ran asabar din ko da a waya ko in na kaso sai in bi sai sai zan zan je su kawo muku a na kan shi da yawa in ma na tuna ma in mun tashi zan buga na shi waya ya ajiye mana eh a kwalla ga kar ku yi wasa da asuwaci na biyu alaikum salam yana musamman wannan close up illa sannan man close up in inda mutum zai dinga yi ko da ma sau biyu ne yana rarike baki yawa eh Allah samu dace amma dai kun fahimci wannan idan ma ba ki da a jira ta saka wannan maganar ne na abun nan na so in rage muku maganan rush din nan to kawai abu karatun da zamu yi shi da yawa da yawa so za ki iya dafa ruwan zafi da lemun tsani sai ki sa shi gishiri dan kaɗan ki wanke bakin ki shi kaɗai zai iya rike miki madadin brush na kwana uku lemun tsami da gishiri lemun tsami da gishiri in kina da ruwan kan ai kusa ruwan kan wannan farin nan to sai ki dafa ruwan zafin ki sai ki zuba ruwan kan din kamar rabin cokali sai ki sa gishirin ki kaɗan san ba kin sa lemun tsami ba ai kusan kan din yana da tsami ko to haka za ki wanke bakin ki ta eh to yanzu kin ga irin wannan wannan shi na ba mana ga a jiya gidan aure bane ko ko da kina gidan ku ne kina zaune ki wanke bakin ki ko ko ya mai aran ki wannan da gaske eh Yeah. اي شنو وانت اي انا فاكي شنو يقول هو زي سوفيتا وسوفيتا زي روش ده قديمة كده ما كان يقول روش بعد هذا اليوم بقى بس انت كبروكيرو وسيتي فاك روش منك ابدا انت وانت ما تنكرش زي بدا اقولي كات زي بيش اقولي كيري مقاينا لسا وانت كان عارف وانت بنتيش لفرنسي to duk kwayoyin cutar da sauran su ruwan kare na kashe shi kike nan ki kurkura baki so lemon tsami lemon tsami yanzu ai ba na rabuwa ma da lemon tsami eh. kun ji magana a tuwa ce na biyu sai magana lalle sai magana lalle ku dace da lalle shi lalle ba na gaya muku ba shi fa lalle a cikin mace ko a ina yake ko a ina yake alkhairi ai kuma da wannan ana wanka wani da lalle a jiwa da ba to so da suke wankan wanda su zo zame sai a kaɗa shi sai a wanke ta da shi to ce a hankalin ki tunani wani irin wannan bololo ne lalle ko a ce to sai a mata wankan ta da shi su ma su dofi na su wa'in da masu na su to sun sun san ne wallahi tallahi sirrin da yake cikin lalle ba dan kadan bane itaciyar Allah ya yi ta itaciya ce ta musamman itaciya ce ta musamman sannan kalan da haka kawai ki bar magana mu gyara ciki ko na da shi kadan yana kashe kwayoyin cututtuka da wallahi ke eh, lalle shi kadan irin cututtuka ne, irin su ciwon baya irin su ciwon kirji irin su ciwon gidane lalle shi kadan yana yana abin da ta, to kin ga ayi ado ya yi magani kuma ya gyara wa alaikum sai sa da ga dafi yayi to har rubun guru suke sa wata saboda yana kama jiki jikin ki ya kamata a ce ya fara sakewa sai sa akwai lokacin da jikin zai fara sakewa saboda yau da gobe to lalle yana ne da shi ba zai taɓa jikin ya suke ba saboda za ki iya kai shekara arba'in jikin ki yana da mutanen eh. da irin mutanen da to kun ji magana lalle ko lalle karandan ma mun tattauna a kan to na uku sai wanka da tsafta ba kuma na maganan kwalliya ba in kin gara ma ki shafa zambaje in kin gara ma ki shafa gazal in kin gara ma ki shafa zafin gani. amma dai karki yadda muka ce waɗannan sinadarai da suke cikin ya babban abin da ke kashe su shine dauda a jikin fatar mace duk wannan da yake jarawa waje da yi wanka ta uku mace da yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza wallahi wannan abin shari'a yake tsare ba saboda ka wannan wankan a gidan miji wannan wanka to ku yi kokari wannan kan sai da cewa kowace mata ce za ta kace wanka da uku a rana kowa kowa ya sa wasiyarsa kada ya zan kana barin suna barin kura ko da yana da zama da musamman su cikin likumi to ke yankar ke duk bari jimu Mungkin itu pun tak tahu kurang Mala assalamu alaikum. Alaikum salam. Mala wanka malam ba wai ta idan abubuwan ba. Ai shi. Mala ba kawai mutum ya yi wanka. Eh, na Allah. Mala ana akalli ya yi to uku malam mutum ya kansa zuciyarsa ya ji straight. Mm. Ba ya jin wani damuwa ma. Ko ya damuwa ma damuwa ta kan ɗanyi nisa da shi. To wannan da ina biya muku a matsayin ina ba ku ne a matsayin ku yi shi. In ma ba za ki iya yi sau uku ba. itu bisa itu Allah. Itu bisa ya. Tak wallahi ba na abin kun shiro ya ba su rima wa da wallahi ba Daga sani bane ba, amma yanzu wannan yanzu wannan ya yi amfi ai kulliya da sauransu ai shi ake magana in yi in bari nan ko shi ba sai an yi ba amma wanka shi ta nufi na waye da sallama a nan ni ne malam Kana kamar yadda kace a yi wankan nan ni da na ina bayani na ce an ce sanyin cikin mace ana son daga wannan na ce ba a wanka da ruwan sanyi za mu zo mu bayani a ta tabbata wannan magana din za mu zo mu bayani akan shi ba mu zo kan gaban ba amma yau kuma magana wanka sau uku yanzu a duk kuje ku kama mana insha Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya sa Allah ya sa alhamdulillah ba wai ana magana ko lalle sai kin sa to so da kafin ba kun gane ko kar ki yadda wai shiru yawa irin kin shara kura ya hau irin kin shiga cikin bari in ga muku illata su waɗannan ababa da suke fitowa a cikin mace na ga muku da cikin farkon da suke fita haka kuma Allah ya fara maka halitta gwargwadon yadda yake fitowa to dole gwargwadon matsayin matsayin sun za ki ganin su su uku suna budurci ne in yan mata ne in zawarawa ne in kaza wata yake aure ta basu saboda su mazan abin da suke gani a cikin ta daban da na yan uwanta yanayinta daban da na yan uwanta to nan gwargwadon yadda yake fita a cikin